o ñangen palle no allahu subhanahu wa taala tigana mama o ñangen palle na kisendo nemanga namundi allah subhanahu wa taala maga agan najiido far senne ke kamma ayagani muhammad sallllahu alayhi wasallam o naari katta xay o fari senne ke wasukan nun noxonga wasukan karagandi keɓe oga noxondi lenkiga gemme o taxura tammu aɗo kabundi ñayti allahu subhanahu wa taala dungenga wasukan kan karagandi keɓe aga wutunde ñana ñamaru xan ne be gari nanti wonan tokkido wo hinñimmankon battenga na togo kun hinñimmanko igamo o ñamarti allah kutey oga tokkinido kun battenga mogoɓe oda kenga oda kengari isan kembre lenki eh, agaren men daga xarlenma keñagani madi maxa baraj warni katta taxura lagarenga ke wasu xan karagandi noxondi ken ŋutundini maniya ken kabande be gari nambugu yimmankon kamma bimana kabande be gari na jama forme jama kebe ga gilli katta yimmankon ana manifestation i kontrunga na uh, aramundi nanti owi girndiniti force nga kabande be gari kenga imamu nawawi akenda ko eh, muslim sarhun nogondi muslim sahihu muslim ken sharhun nogondi ati wa amma alkhuruju alayhim hibe gani bakkenga ikamma bi ma'ana yimmanko ku kamma wa qitalihim fa haramun bi ijma'i musulmin adoni gaja na yimmanko ku gaja ken haramun tenyeni akabantenyeni tislaminuncu gemmenga gelli wa in kanu fisqatan zalimin wa hara gananya iganya fasikinu ay iganya tonyangundano ay na ogana bugi kamma toñagunde ɓe garni kite ken palle horo jokke ɓe garni kite ken palle tora ɓe garni kite ken palle kenyan kotonta iga kammana golle keɓe dabari ken bangoɗangani hadisunu kuɓenu gaddangi hafiz bunul hajar agada ko fatihun nogonga kengani nanti وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة sultan. nanti towanon cuggemu towanon cuggemu nanti wajibi ñana o kamma yimmanko kuɓenuga hankanga onan tokkiɗi i ñamaru kannen battenga aganañi ñamaru kanne ke aganto walla maniya aganto walla allahu subhanahu wa taala kutandenga aganto walla e eh, shariyan corindenga na duɗogoto e ñakkahini wa anna taatuhu khairu khairun min alhuruji alayhi nanto kili battenga i ñamaro kan ne kedi de ken ñampasunta onan bogu i kamma hibe ga kendi gelli horo joqenga hibe ga kendi gelli nga ewa eh, kuntan pindenga. ibega kendi gelli undumbarenunga kungabondindenga hibe ibega kendi gelli yatimenunga kungabondindendi nka ogana tokidi batteke awanyana sababu ina horontanga awanyana sababu ina nga na eh, maga tenkuyenda bari kundangani awanyana sababu na gemmelliti kahon nogondi imamu tahi tahawi aken kada ko nanti wala nara alkhuruja ala aimmatina onta ngalli nanti onan bugu o yimman kon kamma aɗo hinunga kuɓenu maga onan bugu kun kamma hara ganani igani toñagundano yayi wala nad'u alayhim onta duwangi kamma bimana onti langanaka o duwangi danganiya allahu subhanahu wa ta'ala aganni kanda katta killen posirenga onta maniga onta dubbosini bakka ibatiyen nogondi nka kebe ikunga ngalli kenya wa nara ta'atuhum min ta'ati llah ona ngalliya nanti i batuye nan di battenga ken kani allahu subhanahu wa taala battey goyi allah gada wajibin do kamma madama igamo ñamarti kutai madama igamo ñamarti shariyan corindeyi kembirenga ogaraga kebe konnayer nanne kenya nanti tuwalun cuggemu nanti yimmankoku onan tokkiɗi battenga oni ñamar hannum batu ko fare alayhi salatu wassalam ay megada ken ko mɔgɔ kebe aywa i hadisu nogonga wasu kanne ke ga kenya kamma kembere marem wasu kanne ke hola garen kani manya huwa nasihatun li ulati al-amri ken kani nugudun kulla wa ikatta hinyin man kon kai kuxa benu allah gadaxa xaɲa kanan koy kuxa benu allah gada xaɲa maranoy angaɲa debu gumenɲe mangaɲa ka gumenɲe mangaɲa jaman gumenɲe mangaɲa ka hosu a kenga. allahu subhanahu wa taala gada ken maranden bene ondaxa xadangani nugudun qullaxu be ka kattaxa kunxay kenniya fare alayhi salatu wassalam ada konoɗangani hadisen noxonga tamimu bin awsi addariyi ken hadise ɲeni nanti qala annabiyi sallallahu alayhi sallam. الدين نصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم مسلم وانا حديث كبغاندي ننتي الله سبحانه وتعالى فارس ننتي دينا ننقدن قل الله غنيه ikunti كن dangan قل الله غنيه نكودا كن ken قل الله غنيه kammogo farinti ku kullaku kenyana allah da nugudun kullaku kenya allah kitaben yada ku kullaku kenyana akai farin yada ananya islamin man konda ananya mani kai hadi ananya islamin damman chuda oni nugudun ina nanti telengwe inan telengwa oni nugudun nan ti na sironta kunyanya katta imari honunga oni ku kullaku inan pinne imari honunga nka ommaga ilanga ommaga bogui kamma وإن من أعظم حقوق الولاة على رعاية النصح لهم أو توجل imman ko ku hakken po horen kay o kamma gadi kengani maniya onan tangandi nugudun kulla kun kamma idangani wa huwa ashmal mimma yatabadaru ila azhan min al maw'izati aw amru wan nahyi ken payde aho kahumante su kebe garni hakru nogondi kenya oni waju kenya oni nyamari kenya oni kaba ni nyamarti hosrenga بالمعروف bil ma'rufi wa nahyi anil munkar فالنصيحة لأولاة الأمر تكون بأمرهم بمعروف ونهيهم عن المنكر ودلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر نا إمان كنا نغلن قل لا غدنني Kenya timania kenya na ni nyamarti ewa hisrontaxunga ni hikoni nga na ko ijonkoyi katta golle ngolleñayi na ken koyiya ado ni bagabaga ni gongo bakka golli burenñi abu hurairata hadiselli agadaraga annabi kisiro ne maga annabi kama allah subhanahu wa taala agatini allah subhanahu wa taala yarda lakum thalasan allah waddungana dangani hinu sikkiya wa yakrahu lakum thalasan الله سبحانه وتعالى وهينو سكيغا أو كنقا قنو أغاكما يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا الله ودنا غدا غني أغني الله بتو أغمغا هلان دي سكهي هنين نكرب هاي بوچين أن مغا كنقه الله إهلا كاكن نغندي أهلان دي وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ada hanan tigititi allah kaccenga allah kacce kebe gani dinan kacce kenya gani sumpun kacce aga gaga ɗo menaga aganan tigititi kenga aga sukka humante agan maga hate hate agan maga kuti kuti bakka mei kenni hillandinga allah waddugena agada tikken kay asikandi wa anta nasahu min ula man walahu llahu amrakum agana nugulun kullahu suruku benu wallahu llahu amrakum allah gadi bisanda aga kibarunga izan kembere kuni hinu siki allahu subhanahu wa ta'ala aga dungonoda ngani kubenu eh, ke hadise ari minna ari eh, malik muwata malik nogonga wa ibn hibbana ken kada sahandi كما تكون باستفاء القلب لهم وعدم إدمار الخيانة والقش لهم أو إرادة السوء بهم e eh, nugulun kullaku ke awanyana kammogoli kadi awanyana idangani tono sondo mu qurandi idangani ado ona maga jambaye nyimbenga on maga kenkumu o sondo mundi kattiya on maga aywa eh, kengani eh, nambara nyimbenga na kenkumu kattiya on maga bonondinde nyimbenkumu kattiya on maga ramundi nanti ona mulla ikunna eshuya imarande ke nogondi on maga kenga nengutu katiya fa an jubair bun mutam رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته الله سبحانه وتعالى فارسني أدا كوي خطبان دي كمبرنا أغا منا أتي ثلاث لا يغل عليهن عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص عمل لله ومناصحة ولاة الأمور واللجوم جماعة المسلمين هنا سكوان غني hinu sikiwano ngani silami ñagananga ancondo men na maga dura kunga hinu sikiwano silami nyagananga mumini nyagananga. duɗo koto kunna ñi igancondo mendiya kunna maga bugancondo mendi abadan aho hananni kanga ikhlasul amali lillah na gollungani halasindi Allah subhanahu wa taala da aya mananni na gollundabari allah bane da hilla kappe gantano gondi a hillandi kennimani wa munasahatu ulati umur ado hinu nyimmanko na nugudun kullaxu ɲakkun kada an kanan dudoxoto kena ɲagancondo mendi daiman axa ga kaho sunoxondi seresuga ɲa yimman kenɲe an kenna ɲanga nugudun kullaxun kattaya an walla killeyati hisirunga an kabana bakka hiburunga wallujumi jama'atul muslimin aɗo nallajimi gankaku muslimeon jamanga silaminun jamanga daga ɗo karaɓe an kanan tokkiɗo jaman battenga maga ɲa serei hatine bakka jamanga eke imamu ahmad wa tirmizi aɗo hakim e kunculake hadisa ila sahani kama takunu bidu'ai lahum bitawfiqi wal i'ana E, idnugulun kullagun kawanyana timaniya nandui e dangani nandu ida e timaniya maga gemmenga nyani dangani mogobe ihinu nogondi ingani ingani kebe kenya gani jamane daga kane kenya gani deben daga kane kenya gani kahon daga kane nga nandu ida iraga maga gemme kenga mogobe nandu ida iraga demay kitana ken kamma mogobe fa inna barakata dhalika ta'ummu riayatihim anna tuke khairinga de angana ke unyangida akhiri kede anamani ikka hoke imarandenga hoho kamma ana kenchwa logono waliza kenya sabudangani كانت مقالة الفضيل بن عياد المشهور لو كانت لي دعوة مستجابة عياد فضيل بن عياد أكنيا كنو إدغام لدغام بانغانتين ننتي إكي أغني kirinde giɗangani duwawu giɗangani iga tunanti idan ken duwawu wa jaabini su inyi ken duwawu inya sugandini lil imam yimman kondangani agati imamu yere a hajunta le almami bani a junta ɗo kem gani hoho gani yimman kenya anga nya almami nya anga nya dibgume nya anga nya kagume nya anga nya jamangume nya anga nya kaho shukr manga daga nya jamanin yimman kenya izan kembele duwau gana nya agi kemaga iga tunan tiken duwau jarabin tenyi su inyi duwau ke inya sugandini lil iman wa hadha ma wafaq ma wafaqa hadha al imam rahimahullah ken huwai ke yimman ka khore ayagani al fudail bin iyad agada kebe aga magemu kebe agada kebe fahamu izan kembere mare ngiran kencunan kato ona kia fahamu kengano imman koku ona nya ogi nudun kullagunu oga nudun kullagunu katia ogi nyamarni ti hisre nyai ogi kabana bakka hiburenga oga nta tora utu katia oga nta tora ngannini katiya ogi nyamaru kannen batta madama i nyamaru kanne ke ganta allah subhanahu wa ta'ala kutandin nogondi kembere kenga on wasu kannen karagandi kenya gani faren wasu kan karagandi awa kenya meno yere allah subhanahu wa ta'ala gana dungetai kotarintonga mogari gadi katta wasukan tummundi agani wasukan qoreyai izan kenga gemme otaxura tampillendin jongeranga ti allah subhanahu wa taala dungayenga owamundini kamana kallangun temmaxa allah ganna ñana oga diga muku hosurummu ku oga tokkini di battenga kubenugana kitadi qatawi allah ga ñampaninkeɗa axa sukka humantemmaxa diga muku kinga axay nangiraxa axi axa xarlema axa remme axa kismare axa xoxone keñagani madimaxa barajiya axa maxa mungayi axa duwawunu noxondi wassalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته